أعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون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 amma ba'adu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar talata yau muna ashirin uku ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in biyar wanda ya daidai da biyu ga watan hudu shekara ta dubu hudu wannan kuma shine darasinmu na 22 a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin babban sahabi mus'ab bin umair radiyallahu anhu wanda ke lamba 21 a layin alhaji umar giwa da ke nan dan bushiya a cikin garin kaduna a jihar kaduna kuma a tarayyar najeriya muna cikin tafsiri a cikin suratul baqara a jiya mun karkare aya ta ɗari da Ah, biyu yau insha Allahu ta'ala za mu tashi aya ta uku mai Allah ya ce uku ko afwan ban so azumin ya kare أيام <laughs> فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون Allah maɗaukakin sarki ya ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tusharun Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma ku ambaci Allah a cikin wasu kwanaki ƙididdigaggu to duk wanda ya gaggawan barin mina cikin kwanaki biyu to babu laifi a gare shi wanda kuwa yi jinkiri to babu laifi a gare shi amma dukkansu ga wanda yi takawa kuma ku kiyaye dokokin Allah kuma ku sani cewa zuwa gare shi wato za a tattara ku wannan aya malamai suke cewa Allah maɗaukakin sarki yana umurtar muminai da su ambaci Allah a cikin wasu kwanaku ƙididdigaggu ayyamin ma'adudat ƙididdigaggun kwanakin da Allah ke magana a cikin wannan aya malamai suka ce su ne ayyamu tashrik a thalatha su ne kwanaki na shanya nama a tashrik ya samu asali ne a kirgan larabawa in suka yi yanka to suka shanya naman su tsawon kwanaki uku kamar yadda 'yan uwanmu sakkwatawa galibi ina ga sun fi kamantuwa da wannan sunnan idan ka kalli al'adarsu a babin layya da wuya ka samu mutum a ƙasan hausa da ke da karamci kamar mutumin da yake basakwace ce. za ka ga suna da kyauta ba su da rike hannu har yanzu ba su irin lalace wanda sauran 'yan uwanmu suka yi ta fuskar rowa da ƙanƙamo na abin hannunsu ba in dai a wannan kwanakin ne duk wanda ya san su ya sa Allah ya musu wannan baiwa wala Allah shi yasa suke da muzakkarin imani <laughs> wai na fadin haka saboda akwai masoya na gagga gagga a garin guda biyu Professor Mansur Ibrahim sakkwato da abokina dan uwana Malam Jabir Sani mai hula to kaga in na faɗi wannan daga nan sai ya shirya zuwa masallacin mus'ab a duk da ya shigo kaduna so da haka mimbarin mus'ab yana jiran waɗannan bayin allah bi idnillahi ta'ala a wasu kwanaki na nan gaba da yadda allah za ku gansu to allah ta'ala ce ku ambaci allah cikin waɗannan kwanaki guda uku bayan idi kenan allah ta'ala ya keɓance su da ya ambato a cikinsu saboda suna da bambanci kuma da daraja da matsayi akan sauran kwanaki saboda su ne dai sauran kwanakin da ake zartas da kwa aikin hajji a cikinsu har bayan an yi idi waɗannan kwanaki guda uku akwai kwanan da ake namuna har yanzu dai ba a gama aikin hajji ba shi yasa sai Allah ya ba su matsayi da daraja kuma ya keɓance da ambaci Allah a ciki saboda a cikin kwanakin garin makka yana cike da bakin Allah duk inda kai za ka ga zuyufin rahman duk wanda ka gan shi a can bako ne na Allah shi yasa mutanen makka din daga cikin abin da su ma Allah ya musu na albarka shine suna sakin kyauta da nuna ƙauna ga mutanen da suka shigo garin makka din aikin haji na farko da na taɓa yi wata mata lokacin ba a bada damar mata su rinka tuka mota a makka ba za ta zo ta ɗauko ɗanta ya tuko ta tana zaune a baya ta shaƙe motanta da madara da apple da lemu da inabi da kayan daɗi ta zo kana bakin hanya za ta turo ɗanta tana roƙon dan girman Allah ko da za ka gutsara ne ka zubar da sauran ka karɓa ka ci koso ɗaya ta san ta ciyar da bakon Allah daga nesa za ka ga tana ma dan Allah ka taimake ta uwarta ta rasu ne taimata sadaka ko guda ɗaya ka ci ka zubar da sauran <laughs> wani ya ce wa garin daɗi na nesa <laughs> to kasantuwan waɗannan kwanaki su ne ayyamu tashrik daga cikin alfarmansu ko da ba a kaje aikin hajji ba shine ba a yin azumi a cikinsu ko da azumin kafara ne ya cin musu ana ajiye wannan azumin ko da azumi ne na wanda mutum ya kisan rai bisa kuskure kasa ana yin su muta taliya a jere to idan sun ci karo da sallah irin wannan sallah tamu ta karamar sallah za ka ajiye ranar sallah amma washe gari za ka ɗora amma idan babban sallah ne sai ka tsallake kwana uku tars kafin ka ci gaba da yin kowane irin azumi kake yi domin ba a yin azumi a cikin waɗannan kwanaki ɗin sannan kuma an ambatan allah bai takaita kaɗai ga wanda ya je aikin hajji ba kun sani tun daga asubahin ranar idi ana fara kabbar bari ko na kwanaki uku na bayan sallan farilla wanda ya halasta limami da ya idar da sallah ya juyo ya ɗaga sautin ya yi saboda mutane kar su manta su tuna su rinka yin su wanda ma daga cikin sahabbai akwai irin su abdullahi ibn abbas allah ya kara yadda a gare shi su suna fahimtar tun daga ranar ɗaya ga watan zulhijja ake waɗannan kabbarbarin kuma gaskiya ne to amma ko baka yi waɗancan ba na kwanaki ukun bayan idi suna daga cikin wanda suke da falala da daraja a ciki saboda wannan ambato da aka yi musu na daraja da matsayi da allah ta'ala yi wanda ke bambanta su da sauran kwanaki ya sa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikirilla waɗannan kwanaki guda uku na bayan idi in ka kirga daga idi ɗin gobe ɗaya jibi biyu gata uku sun ƙare annan sallallahu alaihi wasallam ya ce kwanaki ne na ayyamu aklin ka ci mai daɗi idan allah ya baka ka sake ka gwangwaje ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka ciyar da iyalanka fa amma bi ni'imati rabbika fa haddith wani dattijo ya ce wai da wuya ta kashe ni gara a ce daɗi ya kashe ni to ba wani ya kashe kan ba ne allah ya sa mutu da imani ko ba shi ne maganan ba yawwa annan sulasulam ya ce a ci rana ne na ci rana ne na sha amma fa sha na halal ko eh ba ranan sha ba ranan shaye shaye ba mu kuma kaga lalacewa matasanmu sai ake mai da shi ranan shaye shaye din sai kaga an taru ana shaye shaye ka bari Allah ya maka bakinka dan salati ne ba dan ka mai da shi salansa ba ka fesa zikiri Ka ka fesa hayaki kyale wannan wiwin kyale giyan nan zaka sha ta aljanna Allah aje insha Allah Allah aje maka wanda ya fesa ka tuban ma Allah Allah yana son ka da rahama wa zikrullahi sannan kuma rana ne da ake ambatan Allah a cikin wannan ranaku ya jama'a sannan kuma ambatan Allah da ake nufi a cikin waɗannan ayoyi hatta jifa na jamra da mahajjita suke dai yana cikin ambatan Allah ɗin so mun umarni ne na Allah suke cikawa haka nan yanka da ake yi da mai yanka hadaya wanda ya je aikin hajji yana cikin zikirillah wanda ya yanka dabbansa ta layya a nan shi ma ya zikirillahi saboda da za ka yanka ta ka ambaci Allah kuma ka yanka ta ne domin Allah don tsoron Allah lan yana Allah luhumuha wala dima'uha walakin yana luhu taqwa minkum haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa dan haka nan sai ka fara asusun layyatin yanzu in ma za ka sai da wayanka ne ka rage tsawo ka koma mai toci da rakani ban daki saboda kai layya sai ka je kai layya ka. in layya ta wuce ka je kai kwadugo ka siyo android ka dawo gari ko da budurwarka za ta ce kwana biyu na ji shiru ki ce Allah ya siya wayan ne za a sai sabuwa ko ba shi kenan ba idan Allah ya yarda da kai ba ka gama ba idan Allah yana son ka ba shi kenan ka ci nasara ba duk abin da zaka yi Allah ya so ka karka raina shi haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ma Abi al Ghifari yace da shi la tahqiranna min al ma'ruf shay'a kada ka raina aikin alkhairi shay'an ko mun kankantansa walau an talqa akhaka bi wajhin talik ko da zaka haɗu da ɗan uwanka musulmi ka saki masa fuska kar ka raina wannan aikin alkhairin zai iya yiwa shine sanadiyar shiganka aljanna don haka dai ku sani yanka da ake yana daga cikin wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat yana ciki idan baka taba layya ba kar ka ce ba ni da aure a'a ladan zaka duba kowane gashi ɗaya malam a ko naira goma goma aka mai da su aka yi ma kyauta a duniya kam kana ka zama wani local champion a nigeria a kirga gashin tinki a ce a mai da shi naira goma goma ai dai ina ga akalla zaka tashi da wasu dubunnai masu karfi to ballantana maganan Alhassanatu wa sayi'at ake aljanna ake magana malam to don haka malamai suka ce daga ciki kuma ya shafi azzikirul muqayyad aqibul fara'id wannan zikiri da muka faɗa da ake bayan sallan farilla wasu daga cikin malamai suka ce yana da kyau yin takbiri kawai a koda yaushe faɗin wazkurullah fi ayyamin ma'dudat innan kawai duk da ka tuna a cikin waɗannan kwanaki ka rinka cewa Allahu akbar Allahu akbar kal ashiri kamar yadda ake a cikin kwanaki goma zulhijja domin Allah ya yi rantsuwa da su ya ce wal ina rantsuwa da lokacin da alfijir yake ketowa sai ce walayalin ashir da darare goma al-imam ibn kathir ya ce su ne ayyamu zulhijja ashiratu zulhijja akwai goma biyu a shekara wanda sun fi karfin goma goman da ba su ba goma ta farko ita ce wannan wanda muke cikinta goman ƙarshe na watan ramadan allah mun gode maka da ka kawo mu da imani ba a kafirai ba ka kawo mu da rayuwar mu ba matattu ba ya allah muna roƙonka daga cikin rahamanka kuma wanda ta buwayi dukkan komai allah ka sa muna cikin wanda za ka yanta su daga azaba to wannan goma ta ƙarshe ta fi kowace goma sai kuma goman farkon dulhijja wanda allah subhanahu ta'ala ya rantsuwa da su a cikin suratul fajiri da ya ce wa ashir malamai sai da suka yi tattaunawa mai zurfi akan waɗannan goma guda biyu tsakanin cewa to wai ma wanne ya fi wani goman ƙarshen ramadana ne ya fi daraja ko ko goman farkon watan zulhijja a ƙarshe sai suka fitar da wani sakamako na ilimi mai ban sha'awa da adalci suka ce idan ana maganan darare ne to kwanaki goman ramadana ba su da sa'a waɗannan goman ƙarshen ba sa'annunsu babu kamansu kaga daga faduwar ranar yau zuwa alfijir ya fito gobe rayuwa ne mai tsada kake ciki in baka sani ba wannan daren ba ɗaya take da daren wata ɗaya da ya wuce ba Allah ya riga ya ɗaukaka darajanta suka ce me dalili Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka Allah ya ce dare mai albarka daren ya faɗa ba yinin ba kun fahimci maganan sannan ta biyun inna anzalnahu fi lailatul qadri kamar yadda ka faɗa mun saukar da alqur'ani a daren lailatul qadri suka ce to in dare ake magana na ramadana su ne kankat sallamawa ake yi amma idan ana maganan yini ne yini shine daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana su kuma waɗannan babu kamar na kwanaki goma hijja sun fi na ƙarshen watan ramadanan nan me yasa suka ce akwai yau mu arafa akwai ranar arafa a ciki me ke faruwa da ranar arafa ranar arafan nan rana ce da duk wanda yake filin arafa Allah subhanahu wa ta'ala yakan kalle shi ya yi ma mala'iku alfahari da wanda ke tsaye a wurin ya ce suwaye waɗannan alhalin ya fi kowa sanin suwaye su a ce Allah bayinka ne ji mala'iku me ya kawo su nan su ce Allah sun zo bauta maka ne alhalin Allah fi su sani don shi ya gayyato su shi ya ce su zo ya tuna min kulli fajjin amik Allah ya kira kowa daga lungun da yake in Allah ya nufin za a da kai ma sai kaga makiyinka zai biya maka wata ran ya ta cizon yatsa kai dai ka tafi kuma Allah ya amsa ko to Allah ya raba mu da makiya to da wannan Allah subhanahu ta'ala sai ce da su me suke nema sai ce Allah suna bauta maka ne dan neman yardanka sai Allah ya ce da mala'iku ku shaida kuma ku duba da kyau duk wanda ke tsaye a filin arafa a yau na gafarta mai zunubansa duk wanda ke tsaye a filin arafa na gafarta mishi ya dawo kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi sai suka ce to saboda wannan sai ya zamto cewa babu yini da ya kai nasu karka ce to ni ban taba zuwa ba shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda bai je ba in dai yayi azumi a ranan tana kankara shekar zunubin shekara biyu dama ka san zulhijja shine watan da ke tsaboda an gama shekara ba a shiga sabuwa ba to za a kankare maka zunuban shekarar da ka kare da zunuban shekarar da za ka shigo amma fa idan ka nisanci manyan zunubai kar mutum ya je ci dukiyar jama'a ce zai azumin arafa a'a Allah zai tsaye da kai ran alkiyama kar kai haka ana magana duk da wasu malamai na cewa yana iya shafan hatta ka kaba'ir zunub amma dai ka nisance su don Allah ya ce yana yafe ma waɗanda suke nisanta manyan zunubai ne alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal mene wal fawahisha sai ce illal lamam to kaga da wannan ayan ke nuna mai aikata kaba'ira shi yana cikin barazana Allah ka tsare mu don tsarkin sunayenka Allah ta'ala a cikin ayan bayan ya ce ambaci Allah a cikin kwanaki ya ƙididdigaggu sai ce faman ta'ajjala fi ne. wanda ya jinkiri na kwana biyu a zaman muna bai koma maka ba ai kharaja min muna ya zamto ya fita daga garin muna ya tafi kafin rana ta faɗi a rana ta biyu fala isma alaihi babu laifi a kan shi abin da ya yi daidai da shari'a da abin da shari'a take so ma'ana da kuma Allah ce wa man ta'akhkhara hakanan wanda ya jinkiri ya ƙara kwana a garin muna ya kai kwana ta uku sannan ya sake yin jifa na jamra da safe sannan ya wuce maka shi ma fala isma alaihi Allah ta'ala ya ce babu laifi a gare shi wannan sauƙaƙawa ne daga Allah wanda ya ma bayinsa sai ka duba maslaha a gare ka ka gani in ka ga za wahala a rana ta biyu sai ka dawo kai kwanciyanka ka huta kai ci gaba da ambatan Allah rana ta uku ka fita kai jifa sai ka wuce in ka ji kana da ƙarfi kana so ka je kai ta ɗawafi sai ka wuce garin maka bayan kayi kwana biyu wannan yana cikin zaɓi da Allah ya bada na halasci a ka zaɓa kowanne kai daga ciki ya yi daidai ka tafi bayan rana ta biyu ka kyauta in ka ƙara ta uku wa manta akhara ka shiga cikin kwana na uku kai ma babu laifi a cikin abin da ka yi malamai suka ce sai dai yana daga cikin abu sananne idan Allah ta'ala ya halasta abubuwa guda biyu kaga wannan dukansu halal ne duk wanda ya yi bai laifi ba a azumi ma mun wuto irin wannan cewa wanda zai tafiya annabi sallallahu sun taba tafiya da sahabbai daga shi sai abdullahi ibn rawaha suke azumi sauran sahabbai duk ba sa azumi kuma ya ga wani yana azumi ya wahala ya ce ba shi daga cikin aikin nagarta yin azumi lokacin tafiya kaga ya nuna duka biyun sun halasta to kamar haka anan shi ma gashi Allah ta'ala yana halasta ko dai mutum ya kwana uku a muna ko ya yi kwana biyu to abu ne sananne a wurin shari'ar musulunci duk lokacin da aka bada zaɓi aka halasta abubuwa guda biyu to jinkirtawan yakan iya fin zama alkhairi saboda za ka fi wanzuwa a cikin ambatan Allah fiye da wanda shi ya kama hanya ya tafi don duk wanda ya ƙara kwana ɗaya zai ƙara ibada aƙalla haƙurinka zai iya fin na wanda ya tafi da wuri don wuri ne da ba a kwanciya cikin jin daɗi katifu ne wani ma yana da dogon bacci sai ka ya toshe ma fuska da diddigensa haka nan za ka yi haƙuri dama falara faso wala jidala Allah kuma ya ce kar yi faɗa <laughs> ko ba haka bane ka sa takalmi wani ya zara ya tafi bayi da shi ya bar maka fasashe wani ma ya ɗauke takalmin naka gaba ɗaya haka nan za ka yi haƙuri ko ba haka ba ko ka ija abu kaza naka ka amso abinci za ka ci an jima yunwa ya koro wani a ɗakin shi ma ya gaba da shi wanda inda a maka ne ka kulle daki ba wanda zai cinye maka haka nan dai za ka yi haƙuri ‘yan uwanka ne kuma zama ne na ɗan lokaci don haka nan a lokacin da Allah ta'ala ya zamto ya kore kunci a cikin dukkanin biyun nan ma'ana ka duba ka ga wanda ya fi maka sai ya zamto cewa duk abin da aka ambata shine abin da mutum zai duba ya ɗauki zaɓi amma sai Allah ta'ala ya ce liman taqa ga wanda ya yi taƙawa me wannan yake nufi malamai suka ce wanda ya ji tsoron Allah cikin dukkan al'amuransa da kuma yanayinsa na aikin hajji musamman wanda zai yi ta'akhiri wa man ta'akhara fala ithma alaihi duk wanda ya san ɗabi'an aikin hajji ya san wanda suke ta'akhiri su ƙara kwana sukan fuskanci barazanan saukin saɓan Allah fiye da waɗanda suka yi kwana biyu suka tafi a nan za ka ga ake sace-sace cikin sauƙi a nan za ka ga wasu har fasadi suke yi saboda dama ta samu a cewansu banza ta faɗi amma sun manta Allah yana ganin su to shi yasa Allah ya kawo maganan takawa ya ce a dai ji tsoro na ina ji ina gani asma'u wa ara ina jin abin da kuke faɗa ina ganin abin da kuke yi ma'ana zan bincike ku akan jin ku da kuma ganin ku shine ta Allah ta'ala ce liman ittaqa ga wanda ya ji tsoron Allah dan haka duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin komai zai zamto cewa Allah zai kore masa wahala a cikin komai in ba ka so ka sha wahala akan wani abu to ka ji tsoron Allah a cikinsa ka yi yanda Allah yake so ka yi abin da Allah zai yarda da kai duk sanda ka bi abu yadda Allah yake so to ka samu tabbaci a ranka da sannu kai ma Allah zai maka abin da ka ke so amma idan mutum zai shura tsoron Allah a cikin maganganunsa da ayyukansa to shi ma ya jira sai da aka ga dama a yi da shi kuma da sannu zai ga abin da zai bakanta mishi rai Allah ya mana tsari shi yasa Allah ta'ala anan ya nuna cewa duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin wani abu ya kyala wani wani bangaren abin mutum ya abin da Allah ke so wani bangaren abin mutum ya sa san ran shi to shi ma zai ga sakamako aljaza'u min jinsil amal iyayen da yayi haka zai gani wanda ke da tsoron Allah Allah yana bashi makawa yana bashi mafita a duk ayyukansa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ya alƙawarin zai bashi mafita a duk halin da ya samu kansa sannan kuma bugu da ƙari za a ƙara masa abin da ya fi mafita ɗin shine wayar zukhu min haithu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani zai iya yi wa kai ta tunanin na karanta kaza is a marketable course na yi kaza na yi kaza wannan duk in ka gama alhamdulillahi ka yi ilimi amma Allah ya ga dama sai ya zama dan cikin ka ne sanadiyar arzikin ka ba kwalinka ba <laughs> ko Allah baya haka Allah yana yi Allah yana yi Allah hakim ai inda za ka gane Allah gwani ne kalli annabi Musa da Fir'auna Fir'auna fa sai da a tarihi aka ce jarirai dubu goma sha biyu ya yanka duk kokarin sai kashe annabi Musa kar ya zo amma sai Allah ya ce to ka raine shi ya ci tuwon gidanka sannan ka gama kuma shine sanadiyan ajalinka mulkin kuma ya koma hannunsa wanda ya haka yanzu har ka ji tsoron dan an ce shi ke arziki eh? wanda ya haka ba zai shakka game da Allah ba balaraban ƙauye wani malami yana fita da awa tare da ɗalibansa duk sai sun tsallake ruwa suke shiga dajuka su awa to akwai wani mutum da yake bauta a cikin ɗaki shi yana bauta ma wani gunki ne wata rana sai malami ya ce kai bai kamata mu kyala mutumin nan ba mu tallata mai musulunci ba alhalin mun fito tallan addini ne mu tallata mai in bai amsa ba to mun san muna da uzuri ikon Allah suna tallata masa sai musulunta sai musulunta suka ce to zaman ka anan ba zai yiwu ba addinin nan sai da karatu sai ka san hukunce hukuncen ibada ka zo mu koma cikin jama'a ka rayu da kowa ke rayuwa ba a daji ba ya ce mu tafi ya bi su ana zuwa sai malam ya ce jama'a kowa ya je kawo gudunmuwar da zai kawo wannan da ya musulunta yanzu shi ya shigo jama'a bai san kowa ba mu ne 'yan uwansa za a haɗa masa abin da zai rayu da shi kuma ya sana'a da shi kaga wannan kyautatawa ne ko shakka babu sai ya ce mbaye shi ya ce malam ya ce na'am ya ce wannan kuɗin naji me kace za a yi da shi ya ce muna tattarawa ne gashi gashi abin da muke so a yi maka kai ma ka ci gaba da rayuwa yadda kuwa ke jin daɗi sai ce a'a ni wannan kuɗin ba za a amshe su ba ya ce me yasa ya ce a a dajin nan da ka ganni ba gida gaba ba gida baya zagin Allah nake ina masa shirka amma bai kasa ciyar da ni ba ta ya zai kasa ciyar da ni bayan na dawo ina masa da'a barni shi zai jibinci al'amura na ya ciyar da ni ka ji tawakkalin da wani wanda aka haife shi a musulunci ma bai da irinsa wanda ce ma of course by nature waye nature ga Allah <laughs> ko ce ma economically rabu da wannan in Allah ke magana idan rayuwa ce sai kai aiki da ita wala tubadhir tabdhira kar kai almubazzaranci yana da kyau amma Allah ya ce shi zai yi karka kalli kowa in ba Allah ba karka dogara da kowa in ba Allah ba duk wanda ka dogara da shi wata rana zai mutu amma Allah shi ne wanda baya mutuwa subhanahu wa ta'ala shi yasa sai ya ce fatawakkal alal hayyi alladhi la yamut ka dogara ga Allah da baya mutuwa Allah kai mana mai kyau shine Allah ta'ala anan da ya kawo sai ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku yi takawa menene ma'anan takawa ku ji tsoron shi ta hanyar riƙo da abin da ya umarce ku da nisantan abin da Allah maɗaukakin sarki ya hani a kai sannan kuma ku sani lallai ku annakum ilaihi tusharun gare shi ake tara ku kowa zai taso ko eh, yake cewa ya ti imene karmacan farda in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani eh, menene abda ko farda eh? ina aran momin wa ya ci sittin da kyau malam murtala taka ba mai dakali ba ne eh wa zai kirga mana kuri da sumuni in eh, gafata malam haka ne ko in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda ko wa qad ahsahum wa addahum adda to haka kowa zai zo Don haka nan ku ji tsoron nan da za a taho da ku ɗai da ɗai wala qad ji'tumuna furada kenan kun zo mana ɗaya bayan ɗaya dama aka rinka haihuwanku ku wance ta haihu ya sunan wane yaro kaza wance ma ta haihu haka kuka yi ta zuwa ɗaya bayan ɗaya to haka nan za ku koma kuma ɗaya bayan ɗaya kuma za ku riske shi ya bincike ayyukanku ɗaya bayan ɗaya don haka duk wanda ya ziga ka ka saba ma Allah ka sani ba zai iya kwatan ka ba Allah ya ce kai kaɗai zai bincika da haka karka bari wani ya ziga ka ka je ka saba ma Allah ma'ana fa yujazikum bi amalikum sai Allah ya saka ka muku akan ayyukanku da haka duk wanda ya ji tsoron Allah zai samu sakamako na jin na takawa a wurin Allah wanda kuma bai ji tsoronsa ba to zai samu uquba mai tsanani Allah kai mana tsari dan haka dai kowa ya sani abin da ya aikata mafi girma abin da mutum zai aikata mafi girma shine samu tsoron Allah wannan shi yasa Allah ta'ala ya kwadaitar da mu akan mu ne menene takawa din dan idan ka san darajar abu ne kake kokarin sanin balu dinsa ka rike sa Takadda an ka gama cin tsire a cikin takarda aljihu kake sawa tukunkuna ta ma kake dan walakanci ka jefa ta bola amma za a baka dubu goma ne kai musu haka dukkan su takarda ne amma da yake ka san amfanin wannan sai baka wulakanta ba to kamar haka mai takawa wai ina muku misali da mataccen tunani ne saboda ku gane rayayyen an ce ma wani 1 plus 1 ya ce i know no wai bai sani ba aka ce boda aka ce cinedu ya ce na yaron kafa bai san kirga ba ya ce kai du 1 naira plus 1 naira ya ce 2 naira ya ce ba ku jona mishi da naira ba ta ina zai gani to shi <laughs> shi sa kamar ka hada bakano da gurasa ne kaga zai fi ganewa ko ba zazzage da fate ko doya ko eh kan ku ce na bige ku da yawa bari ni ma in taba gida to hakan ne Allah ta'ala ya sa mu dace a gaba mai Allah ya ce ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام بارك الله فيك الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام كما دقت كم متاني akwai wanda zancensa yake burge ka a rayuwar duniya in yi maka magana shine ma'anin wa in ya ƙulu tasma liƙaulihim idan ya fara magana ba za ka so ya tsaya ba za ka rinka ƙoƙarin ka rinka jin ya zai faɗi ƙarshen maganansa saboda azanci da iya jera magana amma fa ba lalle ne zama shine mai gaskiya ba shi yasa Allah ya ce kuma yana shaidar da Allah ga abin da yake cikin zuciyarsa ya ce maka wallahi tallahi gaskiya ne maganan nan kuma alhalin ƙarya ce alhali kuwa shi mai tsananin husuma ne da wani abu zai haɗa ka da shi da ya dinga maka asalin wato mene ƙarya zai dinga jayayya a kai zai ma magana mai daɗi tiryan tiryan tiryan saboda ka shiga tarkon shi amma wani abu na haɗa ku to za ka sha mamaki kamar da irin abin da banki suke ma mutane a yau idan kana dan kasuwancinka suna ganin dan motsin su lalla su shiga su fita su shiga su fita ko ba su da yawa in dai akwai transaction yana shiga ya fita sai ka jana ko za ka dan karɓi bashin miliyan goma only 5% collect abin interest wani ma ce ma 2% wani a ce ko ba garanto ga garanto nan kun shaƙe nerorin mutum wani garanto ya fi naira da ke hannunku ina fata an fahimci magana sai ka ga an biyo ka a biyo ka rumfan kasuwa a bi ka ofis a bi ka kaza ai ta ma daɗin baki wallahi malam kana amsa za su fara tada maka da kayan baya za ka fara ganin takarda ka rinka ganin tunatarwa kuma dama sai da ka aje filinka mai dan karan tsada sannan aka baka a ce to an fa lokaci baka kai ba za a karyar da farashin shi saboda kuɗi su dawo daɗin baki sai maka rantsuwa amma in wani abu ya haɗa ka da su to za ka sha mamakin irin maganganun da zai fito a bakinsu ba ka ce su ne waɗanda ɗazu kuka yi mu'amala da su ba malamai suka ce lokacin da Allah ya ambaci mutane su ambace shi da yawa a cikin wannan aya da muka kaddama muka gama ta sai a cikin waɗannan kwanaki a keɓance da lokuta masu daraja na aikin hajji sai kuma daga baya Allah ta'ala ya kawo abin da yake shine alkhairi ga maslaha na nagarta ga mutane ya ba da labari cewa lallai ya zamto duk abin da mutane za su faɗa da harshen su kar ya saba ma abin da ke cikin zukatansu kar ka zo kana faɗin maganan da ba ita ba ne a zuciyarka mumini baya zama makaryaci mumini duk abin da zai rasa ba zai maka ƙarya don ya samu tarkacen duniya ba imanin shi ya girmi wannan matsayin in dai imaninsa imani ne na gaske ba zai maka ƙarya saboda kawai ka bashi ko ya ji daɗin zama ko ya samu fada a wurinka mumini baya yin wannan ina fata mun gane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanti da wannan siffar sahabbansa mazansu da matansu duk haka suke duk sahabin da ka gani mai gaskiya ne idan ko sahabi ya kuskuren faɗin abin da ma ba haka ba ne to wallahi sai ya nuna ma duniya aikin da gaskiyar shi yarin jayi karyan shi kamar su ka'ab bin malik lokacin da aka za a je yaƙi suka ba da uzurin da ba uzuri ba da suka nuna gaskiyan imani sai da Allah ya saukar da aya ce kai ni Allah na yadda da su kaga suna da gaskiya yanda ya kamata kenan to da wannan yasa sai Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana wannan dan maslaha kuma mun faɗa sahabbai ma haka suke Nana Asma binti Abi Bakarin Allah ya ƙara yadda a gare ta yayar Nana Aisha iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin Makka da nufin hijira zuwa Madina ya zo gidan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya ce da shi iyalanka suna kusa ne sayyidina Abubakar ya ce eh suna nan ya ce umarce su su shiga ciki ina da magana mai girma da kai buɗan bakin na abubakar ku ji wani irin yadda da tarbiyyar 'ya'yansa ya ce ya manza Allah su lasulam iyalai na iyalanka ne me yake nufi idan dai zaka iya faɗin magana a gaban iyalanka faɗe ta a nan ba wanda zai ci amanar ka cikin 'ya'yana ko matana to amma mu mun samu mutumin da a garin nan a garin nan ya bugo ma malamin mu waya gidansa bene ne ya sauka ya shiga mota ya fita sai manta da briefcase ɗinsa a ɗaki sai ya dawo ya buɗe ya hau ta baya ya ɗauko briefcase ɗin kafin ya sauko daga fitan shi kafin san neman tuwon ya dawo har matan shi da 'ya'yansa sun taru suna mita yadda za su yi poisoning ɗinsa su kashe shi don su ji gadon shi jikinsa yana rawa yana kyarma ya kira malamin mu ya ce malam ga abin da na ji yanzu ni yaushe ne zan ƙara jin daɗin kima da natsuwa hankali har in koma ga Allah yaushe dan yaushe ƙara samun kwanciyar hankali ɗanka da matanka na shawaran su kashe ka duniya ta lalace duk in aka bar zuciya ta lalace ba abin da ba zai faru ba shi yasa nan sulasa ya saki hadisi mai ƙarfi ala inna fil jasadi mudgha a zuciyan kowane mutu akwai wata tsoka idan salahat idan wannan tsoka ta gyaru salahal jasadu kulluhu dukkan jiki ya gyaru wa idha fasadat idan zuciyar nan ta lalace fasadal jasadu kulluhu idan tsokan nan ta lalace dukan jiki ya lalace a farko ya ce ala ma'anan ala ku bani hankalin kuri ɗaya ku natsu a ƙarshe ƙara cewa ku ƙara natsuwa ku ji da kyau shine ala ya ce hiyal qalbu ita ce zuciya idan ta lalace komai ya ɓaci shi yasa in ka Allah ya baka kwasa ka miƙa lahira ka ce Allah a je mun wannan kafin in zo shine abin da aya zai kwaɗaitar a gaba saboda da abin da ke tunanin ka bari ba wanda zai maka kama abin da kai makanka ba babu shi ta yadda kake tunani da kaza zai kokari zai maka zai kamanta akwai nagari sosai amma za ka tara dubu baka cimma ɗaya ba rayuwar ta riga ta zama abin da ta zama shi yasa suna na asma da nan sulasulan ya zo ya gaya ma sayyidina abakar wannan magana sayyidina abakar ya ce iyalai na iyalanka ne sai ya ce to allah ne ya umarce ni in yi hijira allah sarki hijiran nan fa wahala za a ci bakar wahala za a ci kafafuwa za su kumbura su faffashe saboda zafin rana za a zauna da yunwa ba ruwan sha ga ruwa ga yiwon namomin daji su iya kashe mutum a daji amma buɗan bakin sayyidina abubakar radiyallahu anhu sai ce as-suhba as-suhba as-suhba ya rasulullah tare da ni tare da ni tare da ni za a yi wannan tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-suhba Allah ya ce tafi tare da kai ina ma ni ne nan suka shirya suka kintsa suka fice bayan fitansu su abu jahal sun zo neman su da nufin cutarwa suka buga gidan na na asma'u ta fito mace ce wanda ta fi wasu mazajen radiyallahu anha suka ce ina mahaifinki yana gida ta ce baya nan manzo Allah ya zo gidan nan sallallahu alaihi wasallam ta ce shi ma baya gidan nan sai Abu Jahal ya ji haushi sai ya sa bayan hannunsa nan sai buge fuskanta sai da ta haɗu da abu sai ta faɗi gefen bakinta ne ya fara tsirtar da jini ta faɗi a ƙasa ta shiru buɗan bakinsa sai ya ce makaryaciya kun ji wannan kalma makaryaciya dukan da ya mata da zuban jininta duk bai sa ta kuka ba sai da ya jefe ta da kalman ƙarya sai ta fashe da kuka ta ce ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi na fi ƙarfin wannan zuciya akwai imani kuma bakin nan ya ƙarya na wuce nan wake da irin wannan muzakkarin imanin a yau yanzu kana hulɗa da mutum yana maka rantsuwa amma kana sunsuno ƙarya a cikin rantsuwan ma nashi wata ta ce wallahi duk ran da mijinta ya rantsuwa ta tabbatar ranar shi makaryaci ne kuma da gaske ne yana katange kansa ne in yan in yan in bai da gaskiya sai katange kansa da rantsuwa karya. amma yana da gaskiya ta ce bai rantsuwa sai dai ya buɗe mana ido amma ya san bai da lakka ka san mara gaskiya ko cikin ruwa sai ya yi jibi to haka wasu suke to ba a san haka ana son mumini ya zanto mai gaskiyan imani shi yasa ga sabon nan duk Allah ya zabe su sayyidina Usman ibn Affan Allah ya kara yadda a gare shi wata rana magana ce ta kai magana ya juyo ya kalli mutane ce kai jama'a ina muku rantsuwa da girman Allah ban taba yin ƙarya ba tun kafin in musulunta ballanta na bayan na musulunta yara ina musulmi yin ƙarya ban musulunta ba ban muku ƙarya ba sai yanzu ya ce ga shekaru nan ga tsofaffi na a tambaye su a tambayi tarihi ai an san ni anan aka haife ni a tambayi iyayen da sun san tasowa na wa zai iya faɗin ranar da ne karya yanzu ko limamin juma'a ne kai zaka iya faɗi wannan magana gaba gadi ai da kaman wahala sai dai ka ce al'afallahu amma salaf ko wata ƙaryar masan da zaka sirna na ta a cikin waya ka san kayi ta ne wannan wayoyin da suka sa mutane zuba karya malam ai sai abin da Allah ya wani mutum a Kano yake muke magana da shi ce abokinsa sun ya fito daga Jigawa ta shi ma ya fito daga Jigawa za su zo Kano ya tako mota da gudu ya masa wani irin mahaukacin obatakin ya ce sai ne maza na zaro waya ina so in masa fada ya daina tafiya a high speed irin wannan ya ce yana ɗaukan waya ya ce a ah, wallahi ina ina katsina ne zan kira ka ina driving ya ce inna lillahi wa ya ce da Allah zai sa kalli miro ɗinsa da mota ta zai gani a bayan shi saboda ni ma na tako da nufin na daga speed ɗin yayi yawa sai na daga kafa don in kira shi a waya ce wallahi ina katsina ne zan ma kira kuma gashi a gaban shi yace sai ne slow na daga kafa kada ya ji kunya saboda babba ne a shekaru amma ba babba bane a mutunci kenan jama'a ƙarya ba ta da kyau ta magana ko ta aiki in kana so ka ji daɗin rayuwa kaka zama makaryaci kakka zama makaryaci in Allah ya baka ka ji daɗin ni'ima in baka da shi ba sai ka nuna ma jama'a ƙaryan wai kai baka faɗi ba in ba Allah ba dole ka faɗi duk samun ka wata rana sai ka ga wallan da kanka za ka ga wallan kanka abin da kake kashewa kai facaka wani lokacin da kanka ka yunkura sai ka ga kai a rage abin nan ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba a jira wasu su shigo sannan ai wasu to Allah ne kadai wanda ya fi karfin wannan saboda haka dai wannan shine abin da Allah ta'ala ya faɗa bayan ya umarci muminai su ambaci Allah sannan ya faɗa abin da yake shine maslaha a gare mu mu masu nagarta kuma ya ba da labarin waɗanda suke yin magana da harshen su. amma su ya saba ma abin da ke zukatansu kan mutum ya magana yana magana da mutum da baki amma kuma a zuciyarsa ƙarya yake nufi shine Allah ya ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid duniya. kuma daga cikin mutane akwai wanda zancensa yake burge ka anan rayuwar duniya ai ma'ana idan yayi magana maganarsa sai ta tsaga jinka in ya faɗa sai ka saurara in yi magana sai ka ji kai wannan magana ya za a ce ba haka take ba kuma ba hakan ba ne shi Allah ya san ba haka ɗin ba ne in mutum ya yi magana sai ka yi tsammani maganan nan nasa magana ce mai amfani kuma daga cikin abin da ya fi komai muni sai ya rinka karɓafan maganar shi da yana rantsuwa da Allah yana maka rantsuwa da Allah shaidar da Allah ya ce Allah ne shaida abin da nake gaya maka wallahi gaskiya ne ka ɗauki wannan abin za ka ga riba kuma karya ne ya san asara ne a ciki shi kawai kasuwan zuciyarsa ce idan ka siya shi zai fita amma kai za ka kwanciki ɗan kasuwa zai iya maka wannan ɗan siyasa zai iya maka kai wani ma zai iya maka har a addini ba saboda bai da tsoron Allah sai maka fatawa wanda ta dace da san ran shi kuma ba taimakon ka yi ba duk wanda zai gaya maka abin da Allah ya ce ya faɗa maka asalin wanda Allah ke so fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wa ma alayka illa albalagul mubin wa ma alayka illa albalag naka isarwa ne ka gaya ma mutane ga abin da Allah ke so ga abin da Allah baya so ko sun so ka maida musu haramtacce zama halastacce ka ce musu to nan dai Allah ya tsaya ni ma nan na tsaya ko ba haka ba sauran bayani kuma shi ku ne dai za ku ga abin da za ku yi wanda ya dace da matsayin ku ka kyale sa a haka lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tursa ta su bane in ka gaya ma mutum abin da Allah ya ce in ce ka gama in ce ka sauke naka nauyin shi kenan shi kuma Allah ya nufi yana da rabon shirya sai ka gaya kama ya bi in kuma ya bin ba kai ka shiryar da shi ba Allah ne in kuma bai bi ba kai ba ka da laifi Fa zakir inna fati dhikra ne udhran ce au nudhra idan ka tunasar da mutane ka sauke naka in an je gaban Allah ba za a ce ka kame hannunka ba dan wanda suke ganin barna ba sa magana a kanta to su ma Allah yana tsine musu albarka Allah ya faɗa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam an tsine ma bani isra'ila akan arsha annabi dawud da isa dan maryam Allah ya faɗi dalili ya ce zalika bima Asaw. sun kasance ne an tsine musu ne saboda saba mu Allah da suke yi wa kanu ya taduna kuma suna ƙetare iyaka menene saban menene ƙetare iyakan kanu la yatana hauna an munkarin fa'aluhu suna gani ana barna ba su cewa barna ba ta da kyau sai su shiru wannan baya dacewa idan an ga barna ana cewa wannan abun barna ne illa iyaka kai bayaninsa ta hanyar da za a gane cewa kai ma ɗin alkhairi kake nufin mutane da shi ba kana fanshe san ranka ba ne da mu galibi muna da wannan in kun kula da rayuwar mu haka muke duk wanda ba shi ke da abun ba sai ta sukan wani zai ta sukan wani saboda yana so a bashi da an bashi shi ma sai ninninka abun da wancan yayi shi ma sai wasu jam'iyyarsu taso shi suke suka suna bugu haka dai za a yi ta yi saboda zukatanmu ya lalace ba ma nufin gyara ba ma nufin kishin ƙasarmu da al'ummarmu ya Allah ka gyara mana zukatanmu to Allah ta ya faɗi wannan mummunan ɗabi'a cewa mutum sai rinka maka rantsuwa da Allah maɗaukakin sarki alhalin Allah ya san cewa abin da yake faɗa a harshen shi ba shine abin da ke cikin zuciyarsa ba shi makaryaci ne ya riga ya sa aikinsa ya saba ma maganansa kuma wannan ba siffan mai imani ba ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin imam muslim wanda mun sha faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana rantsuwa da Allah ba za a samu mutumin da ke da gaskiyan imani a wurin Allah ba sannan a duniya a ganshi makaryaci mumini baya zama makaryaci na gaba daya Allah ka tsare mu Allah ya ce huwa aladul khisam kuma lakatar da shi mai tsananin husuma ne ai ma'ana idan wani rikici ya hada ka da su za ka tarar da irin wannan mutumin yana da wahalan sha'ani malam ko wani abu kuka zo yi aikin alkhairi aka samu wani dan sabani kaga sabanin nan ta ki tafiya to wani zuciyarsa ba ta da kyau eh zuciya ba ta da kyau in zuciya na da kyau duk yadda saɓani ke da ƙarfi za ka ga ƙarshe mafita na fitowa da yanzu za ka yi jayayya da ni saboda wani abin da har ga Allah a zuciyanka gyara kake so ni ma a zuciya na har ga Allah gani nake kai ne mai kuskure ni ne mai son gyara ba za a ɗau lokaci ba Allah zai daidaita zukatan mu mu fahimci juna in ka ga te tsayi to zukata akwai wanda ba Allah yake nufi ba to wannan kam shine za ka samu mutumin da zai faɗa ruwa sai a ce ya tada ƙura to ya ka iya a je kotu ka ji an ce ina mai keken da ya buge mai mota kai ka san mai keke bai da gata kawai shirya mu zuwa gidan yari haka haka rayuwar take haka gaskiyar maganan take aladdul khisam kaga mutum ya kafe wa idha wa idza eh, idha tu'mina khana wa idha ahdatha wa menene ma eh, ina ne eh, fajara ko menene karshe hadisin in aka yi sabani da shi ko aka yi fajirci mutai yi masa zagi ɗaya zagi goma a yi masa cin mutunci ɗaya cin mutunci goma kaga ya nuna dama wannan jiran dako yake kawai ya hushe husunsa to shi ne Allah ya siffanta wannan dan ba a san musulmi ya kasance mai irin wannan ɗabi'an ya Allah ka tsarkake mana zukatan mu ka sa mu zamto masu saukin hali sai aya ta gaba mai Allah ya ce وإذا تولى سعى wallahu la yuhibbul fasad Allah ta'ala ya ce wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlika al hartha wan nasl wallahu la fasad kuma idan ya juya baya zai yi ta yawo a cikin ƙasa dan ya yi barna a cikinta kuma ya lalata amfanin gona da dabbobi Allah kuwa baya son barna shine Allah ta'ala ma'ana yana siffanta wancan mutum mai fajirci wanda idan aka yi jayayya da shi za ka tarar cewa asalin ba shi da sauƙin al'amari shi mumini Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi siffanta shi da cewa mutum ne mai sauƙin hali kuma mumini yana sabo kuma ana sabawa da shi mumini ana haɗin kai da shi akan nemi haɗin kan shi shi ma yakan nemi haɗin kan 'yan uwansa in dai mumini ne shi yana yin haka ba za ka tadda shi mai ɓata wuri ba ba za ka tadda shi mai rusa al'umma ba ba za ka tadda shi mai dara kan mutane saboda shi ya samu kasuwan biyan bukatansa ba kullum in ya zo za ka tadda yana neman yadda zai haɗa mutane yadda zai tafiyar da su yadda ubangijinsu yake so ya gansu to shine Allah ya faɗi kishiyansa kuma shine mai fajirci mai raba kan mutane mai kakkaushin hali annabi sallallahu alaihi wasallam kansa daga cikin tsaraban da Allah ya bashi akwai taushin magana da kuma rahama a zuciyarsa Allah ya yabe shi da wannan kuma ya nuna masa cewa in dambaicin Allah ya sanya shi mai saukin mu'amala mai taushin magana mai tausayi a ransa waɗannan sahabban da suka yi ta taruwa da shi suna kashe rayuwarsu da lokacinsu don su cimma rahaman Allah a tare da shi da duk watsewa za su yi ba za su zo ga wannan rahaman ba haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi me yace a gaba lamfaddu min haulik da duk sun watse sun barka sai Allah ya ce da ka kasance faddan mai kaushin magana wani maganansa har tsoro kake kai masa magana kawai ka san cin maka mutunci zai ka ji an ce kai kai kai ma oga abu kaza to wallahi bari mu watse dan yazo zo wurin nan zai hada hadda mu wato bala'in nashi bai tsayawa akan wanda ya masa laifi kadai sai ya hada da kowa mun fahimta ghalizal qalbi da ya zam ka zamto mara tausayi baka tausaya musu daga cikin tausayinsa annabi sallallahu alaihi wasallam talaka a cikin sabansa sai gidansa ya rushe sai ka zo gida annabi sallallahu alaihi wasallam sallama ce ai ya je eh, kaukawa ko me ake ce mai ka zo mu zo a hada a gyara ma wani gidansa yana can ana gyara katangan Abu Ubaida Amir ibn Jarrah ko sahabi wane da katangansa ta faɗi ga annabi ce ana kwaba ƙasa da shi ana gyara katangan sahabi da ya faɗi yanzu da Allah gobe wannan sahabin zai ga akuyarsa ta fito za ta faɗi shi kuma ba zai taimake ta ba ba zai bari ba yana daga cikin haƙƙin makwabtaka ko da mutum ba musulmi ba ne ko da mutum ba musulmi ba ne ba a cutar da shi kuma ana amfanar da shi a amfanin da iyakansa duniya ba matsala ba ne zaman lafiya har da wanda ba musulmi ba ana yinsa ba kuma a cutansa sai dai in ya cuta kuma ana nuna mishi tofa ba fa na tsoron shi ba ne ya bari amma kai ka fara cutan shi allah bai so Allah ya hana ka kuma in ka zalunci wanda ba musulmi ba ka ce wai arne ne a'a ubangijinsa ba arne ba ne ubangijinsa adali ne ubangijinsa yana adalci in ka zalunce shi Allah zai saka mishi Allah ka tsare mu da zalunci to shine Allah ta'ala ce wa idza tawalla idan ya bada baya ya juya ma'ana wannan wanda ya zo yana maka magana mai daɗin maganan can da Allah ya faɗa ayan baya idan ya juya ya bar inda kake a yayin da kake sa'afil ardi li yufsida fiha yana barin bayan ya gama maka daɗin baki to da ya bar nan wurin kuma barna zai je yana shukawa a doron ƙasa zai tafi yana shuka barna zai ta ƙoƙari a cikin ayyukan saɓan Allah wani zai zo ce maka wallahi ai ka san mu muna ƙoƙarin kare kaza na addini an jima sai ka an ce an gan a gidan giya akwai ta karuwa ma ya bata kyautar mota akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza to kaga wannan sa'ali yufsida fil ard ya zo ma daɗin baki ya nuna maka shi na Allah ne amma da ya bar wurin sai aikin sai saba ma maganansa wannan kuma ba siffar mumini bane annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya masa magana gaban sahabbai sai da bayan ya tafi annabi Allah sallallahu alaihi ya ce yanzu wannan ya tsaya a gabana ba ku raba kanshi da jikinsa ba kun manta wane wane sai wani sahabi ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi ko da ido da kai mana sigina da ba haka ba annabi sallallahu alaihi ya ce ina ai mu annabawa fuskar mu irin zuciyarmu kuma haka mumini yake fuskansa irin zuciyarsa idan ka gan shi faran faran to zuciyarsa ma haka ne kana saba mishi ka ya murtike to a ransa ma ya murtike ne Allah sallallahu ya ce ai ba ma ha'inci ba ku je yana roƙo Allah ma ya tsare ka da kha'inatul a'yuni ba ka roƙi Allah ya tsare ka da yaudara irin na, idanuwa ka zo ma mutum da fuskan annabi Musa amma fir'auna ne a zuciya ba a haka to shine anan Allah ta'ala ce zaka gan shi ya koma yana kokarin yin barna da saban Allah wanda shine ɓata ƙasa saban Allah ta ce ɓata ƙasa ba erosion da ake samu ba da earthquake a samu girgizan ƙasa a samu fari na hatsi ba abinci wannan wahala ne aka shiga saba sinin annabi yusuf ma ya shiga irinsa wannan sunansa wahala amma ba lalacewan ƙasa ba babban lalacewan ƙasa shine zunubi zunubi ya fi komai lalata ƙasa gara a ce ba masarar da za a ci fiye da a ce shirka ake yi da saban Allah a doron ƙasa saboda wancan wahalan zai zo ya gushe in dai mutane suna da imani a bisa ƙa'idan farinsa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza ma wasu mutane daga sauki zuwa tsanani ko daga tsanani zuwa sauki sai idan su suka canza ma kansu in sun bi Allah za su ga ni'ima in sun saba za su ga sabawa amma bata kasa shine yin zunubi Allah ka tsare mu yuhlika dan ta sanadiyar wannan zunubin Allah ta'ala ce yuhlikal harsa wan nasl zai asalin wato lalata amfanin gona da dabbobi idan kuka ga an yi shuka gashi an sa taki kasa mai kyau mutanen sami naka da ke fitar da buhunhunan me ake kiransa masara ko mun haɗu a sa'ayi da wani manomi har ya gama ya ce kai malam in ƙara bin ku na ce ba a yi so biyu ce ni zan yi na ce kwarai kana da lafiya <laughs> ko ba haka ba ne sa'ayi ya fi dawa biyu halaye da aka je muna kai da aka gama ya ce to malam mi addu'a na ce to kai mana addu'a na ce a mu yi tare ba mamaki kafi na a wurin Allah Muyi yi tare ni da kai duka mi wanda Allah ya amshi nashi ya taimaki dan uwansa ba shi kenan ba sai da muka gama ya ce ni mutumin kubau ne sai na ce to buhun masara ka hau ya ce kwarai <laughs> kun fahimta inda ya ce shi mutumin kaciye ne me zan ce ya hau citta <laughs> ko ko kafan can ko su bangaren can garinmu mai albarka ka garko Allah ka kara maka garko daraja garin mahaifiyata ke ga galai dan Juma duk can muka fito an fahimta ko yawwa to irin wannan sai ya zamto wannan zunubi kenan ya nuna cewa yana kashe amfanin gona liyuhdikal harsa wan nasl da dabbobi aka ga dabbobi sun ki kiba an ba da abinci veterinary doctor ya yi allura an yi kaza zunubi aka yi malam a ji a binciki zunuban da aka yi in an gyara Allah zai canza za a ga sauki shi Allah madaukakin sarki daga cikin hikiman da ya sa bai haifa ba ba haife shi ba dan ka gane sai da biyayya ake samun abin da ke wurinsa kuma duk wanda ya saba za a iya saba mishi shi yasa Allah daga cikin hikima kenan ba shi yasa ba yana daga cikin hikima saboda mu koya cewa mu bi Allah kar mu saba mai Allah ka tsare mu da zunubi dan haka dai da shuka da 'ya'yan amfanin gona da dabbobi da ake gani ana samu sukan iya juyawa su koma su tauye a kasa samun su yadda ya kamata ko ya zamto ba su da albarka saboda saban da ake yi a doron ƙasa Allah ta'ala a wasu wurare ya faɗi mutanen da yake so da abin da yake so yana son tuba da masu tuba inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahirin to anan kuma ya faɗi abinda baya so yace wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna kenan sai wannan ya zamto cewa idan har Allah baya son barna to shi kuma barnaci fa Allah yana son shi Allah baya son shi kenan kamar yadda Allah ce baya son barna to kamar haka Allah baya son mabarnaci malamai suka ce sai ayan ta zamto dalili ne da ta zamto manuniya akan cewa duk abin da mutum zai faɗa na magana da za ta gangaro daga mutum ka burta baki ka faɗa kar ya zamto dalili na saɓan Allah ya zamto gaskiya ne abin da za ka faɗi ba ƙarya ba kuma aikinka ya zamto ɗa'a ne ba fajirci ba sannan kuma da irin wannan ne mutum zai samu aiki na gaskiya wanda Allah zai iya tsarkake mutum a sanadiyansa kuma ya dace Allah maɗaukakin sarki yana yin amfani da maganganun mutane hu jahannamu wala bi mihad idan kuma aka ce masa shi wannan mai jayayyan har yana rantsuwa da Allah akan ƙarya wanda kuma idan ya tashi bayan ya gama rantsa-rantse in ya tafi ayyukansa sai a gansu duk saban Allah ne inda za ka yi masa nasiha ka ce masa ittaqillaha ka ji tsoron Allah akhadhathu izzatu bil ithm sai girman kai ya kama shi saboda sabo to Allah ya ce fa hasbu wala bi'sal eh, fa hasbuhu jahannam to jahannama ta ishe shi makwanci sannan sai ce wa bisal mihad kuma lallai tir da wannan makwanci idan jahannama ta zamto ita ce makwancin mutum Allah ka sa jahannama ba ta da rabo a cikin jikinmu malamai suka ce daga nan Allah maɗaukakin sarki ya ambaci cewa wannan maɓarnaci a doron ƙasa ta hanyar saɓon Allah idan aka umurce shi ya ji tsoron Allah sai ya girman kai da kangarewa wato girman kai alama ce ta mutumin da bai da tsoron Allah kafewa akan abin da ga gaskiya ta bayyana ka ki saki ka dawo kan gaskiya alamar mutumin da bai da rabo ne a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah maɗaukakin sarki yana cewa girman kai mayafina ne duk wanda ya jayayya da ni a cikinsa shi ma ya zama mai girman kai to sai na ƙasƙantar da shi kuma sai na masa azaba da wannan ke nuna duk mutumin da ke da girman kai to ya sani aljanna ba gidansu ba ne ranar alkiyama mai girman kai bai da matsuguni a gidan aljanna yana daga cikin mutanen da Allah baya so menene girman kai mutum yana ganin gaskiya ya ki ɗauka ya turmushe gaskiyan yana ƙafafa da ɗaga kai da jin cewa ba isa ba wannan kuma idan ka kalla za ka ga lallai mai girman kai kam tabbas ya cancanta Allah ya masa azaba saboda ba wanda ya dace girman kai sai wanda bai bukatan komai daga wurin kowa duk duniya da lahira ko ba wanda ke da wannan in ba Allah ba ko ba haka bane idan ka isa ka ce ba ka bukatan iskan Allah ba za ka shaƙe ta ba mu ga za a yi magariba da kai <laughs> kun bayanci magana ko ba haka ba idan kana so kai girman kai har bauta maka za mu iya yi amma da sharaɗi mun je gidanka kar mu ga shadda domin wanda yake Allah bai ci bai sha kai ya kake ci kake tutu kaga ka kwafsa ya muke zuwa mu ga gado kana bacci ai shi wanda zai girman kai la ta sinatun wala nawm baya gengedi balle ya bacci har kana sayan italian bed ai rago, rago kake kenan malam kana bacci tunda ko kana bacci kai mai rauni ne kawai zo ka bi Allah an fahimta eh ka zo ka bi Allah shine sai Allah subhanahu wataala yake cewa zaka ga daga cikin sufofinsa akhazatul izzatu bil ithm wato sai girman kai ya kama shi saboda sabo da yake yi sai zamto wannan ya harhaɗa dukkan wani aiki na saban Allah da mutum yake yi da girman kai akan wanda suke yin nasiha wani sai ya ce yara ne fa dan me za mu saurari yara a'a idan yaro ya zo da gaskiya a saurare shi saboda Allah zai iya sa shiriya a bisa harshen yaron da ake gani a ce dan ƙauye ne mu ne 'yan birni 'yan ƙauye nawa ne suka fi 'yan birni burgewa ko ba ku gane ba ko mu ne manya su bayinmu ne ko ƙananunmu ne ma'aikatanmu ne wallahi tallahi idan baka yi a hankali ba ma'aikacinka da ka raina sai riga ka shiga aljanna so nawa kake da masinjan da sai ka shiga mitin ka haɗa sallan azahar da la'asar shi kuma ya a kan lokaci har yana fila? ya je ma Allah da rijista kai baka je ba ana samu ko ba a samu so nawa ake samun matar da take kwanciya ba ta tashi sallar asuba amma ta sa yarinyar gidanta tun karfe hudu za ta tashi ta daura ruwa da tukunya saboda kar yara su makara makarantar abcd ta ce ki tabbatar by 6:30 yaran nan kin musu wanka amma ita 6:30 ba ta sallar asuba ba ok ke niki ina dan son freedom ina son privacy a gidan nan ya kamata in saki a dauni islamiya ko da 2 hours din nan da ake bayan la'asar ki je kina dawowa kin kai ta aljanna ke kin zauna a nan Shi ne mana ta je ta iya tauhidi baki iya ba ta iya sallah baki iya ba ta kiyaye ibada baki kiyaye ba kuma har in an zo za a fita ki ce ke ba fa zai ki zauna a wani kwana ni ba direba ki bace yar yarinya karama sai ga irin matan masu kuɗin nan wasu daga ciki na sha gani da idona yarinya house girl na farko dai ba za a ɗinka mata tufafi mai daraja ta sa ba saboda bata isa ba ita ba ya bace baiwa ce house girl sunanta sannan na biyu idan za a fita da ita a mota ba za a sa ta a onas kwana ba kuma ita ba kawa ba ce ba za a sa ta a gaba ba sai dai ta shiga baya kwarai ba ba baka taba gani ba ba ka shiga ba unguwan ganye kake ba ko to mu mun sani muna ganin su shi yasa mun je muke musu nasiha su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah sai a sa yarinya a kujeran baya a setinta ta baya kuma duk da haka idan akwai yar bebi karamar yarinya da za a ije ta kan kujera ba za a ije ta kujera ma sai a ce ta ɗauki yarinyar ta rike in babu yarinya sai a ce ta ɗauki jaka ga fa duk wuri a motan amma sai ta rike jaka wai a gane yarinya ce baiwa ce alhali ta tashi ce kiyamul laili ke baki ba ta yi azumin alhamis da litini ke baki ba ta iya karanta qur'ani ke fatihan ki kare ma ba zai ci ba baki ma iya ba qur'anin baki iya ba wata fa wallahi ƙur'ani aka bata jama'a upside down haka ta rike qur'ani ni na ga wannan ambasada ne ma na wata ƙasa ya zo saudiya taron ɗalibai da ake da suke karatu a can aka ce akwai taro da ake ɗanyi ambasada ya zo kaza kaza wallahi ana ba shi qur'ani aka ce za a ɗan karanta qur'ani a addu'a a sama a ƙasa ya rike qur'ani ya kuma dinga motsa baki ko karatu aljanu yake oho akalla digirinsa biyu ko uku ya iya karanta wasiƙan mango park amma bai iya karanta wahayin allah ba hablullahi matin shine wani ya zo ya rasa yadda da ya ce excellency you hold it upside down can you kindly adjust it amma sai an mai da turanci sai ya gane oh sorry sorry sai ya koma ya ce shi ne da aka zuwa je wani taron sai ya kira abin ne ce da Allah an je in za a ban Qur'ana tabbatar an ban shi in the right position saboda at times I used to be confused a wai na dan confusing ka dan lokaci na kan dan rike shi wai wani lokaci da Allah ka koma makaranta don Allah don Allah wannan Qur'anin zai shaida ya taimako ya taimako kasa da ake mai da taro sisi amma ka kasa karanta ƙur'ani. haba dan uwa wallahi ba muna faɗa ne don jin daɗi ko ko ta more ba ƙauna ce ƙauna ne muna son ka da rahaman Allah ne muna so Allah ya ji tausayin ka ya taimaka maka ne kaga ƙur'anin nan shi fa ko in kana koya ko baka iya ba kana samun lada in dai kana koya babban matsalan ka nisance shi in ko ka nisance shi to annabi fa zai kai karanka wurin Allah ran alkiyama ya za ka yi a kotun Allah annabi ya kawo ka kotu ba fa ni na faɗa ba kan ku ce na zafafawa ku karanta suratul furqan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha al-qur'ana mahjura akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai kai surun Allah ya ce laifin su sun hijirce ma qur'ani sun guje masa daga cikin gujewan ba su iya karanta shi ba ba sa tadabburin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai kamar yana ce maka ka zo ka koya ka bashi lokaci ko yaya ne ko da part time ne in ka dawo office ko kasuwa magariba zuwa isha'i samu wani ustazu ka shake shi da naira ya koya maka ka biya shi biya mai kyau wanda zai koya maka da karatu mai kyau saboda ba za ka iya biyan shi ba ko miliyan ka biya shi ba za ka iya biyan shi ba shi ya riga ya koya ma abin da kuɗi bai iya biyansa sai ka bashi ya baka lokacin shi kai kuma ka bashi abin da shi ma zai ji daɗin rayuwarsa shikenan shi ya mora kai ba ka more shi to wannan annan sallallahu alaihi ce wanda ya iya qur'ani almahiru bil qur'an ma'a safaratil kiramil barara wanda ya iya qur'ani gwani ya san ƙur'anin ya shiga ya fita cikin kwanciyar hankali ran alkiyama yana tare da mala'ikun da suka rike shi aka gama saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda surata abasa ta kira su ta ce bi aidi safara kiramin barara to su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ran alkiyama tare da waɗannan mala'ikun za ka tashi convoy ɗinka su ne waɗannan mala'ikun ai ko ka sa aljanna za ku wuce malam ma'ana babu checkpoint babu traffic wucewa za ku yi to shi kuma mai koyo da bai iya ba fa yace wallazi yaqra'uhu wa yatata'ta'u fihi yana inda inda a gare shi wa huwa alaihi shadid a wayan ya yace yana ba shi wahala ya koya yau gobe ya ji bai iya ba ya koma baya maimakon a ci gaba an koma baya manzo Allah sallallahu alaihi ce kai ma baka yi asara ba falahu ajran ladan ka biyu a wurin Allah ladan koyon da ladan wahalan duk Allah ya biya ka saboda me abun ne yake magana Allah ne da kansa ya ce ya bada to waye sai ya hana to amma mutum ya zauna dan Allah bai iya Qur'ani ba bai koyan Qur'ani kana musulmi kai ka san me kabari kuwa ka san me kabari an taba zuwa rufe wani ka kwamanta sa kanka a ciki ka fito ka ji kai a ce maka ba hisabi kabari kawai za a yi ta zama kai kana ga sauki ne a wurin nan to ga tashi ga tambaya ga hawa siradi malam ka je ka koyi qur'ani in baka iya ba Daga cikin abin da ramadana ke koya maka kenan in kuma ka iya to ka dage ka rinka karantawa kar ka zo ka iya ka aje ba ka yi kai ma baka tsira ba ka masalil himari hamilu asfara kenan ga ilimi ga shagala kar ka shagala Allah bai san masu shagala kai kokari ya zamto kana ciki idan har yanzu dan Allah mutum yana zaune daga cikin ma'aikatu na gwamnati wata ma'aikata ne ake cirindo wurin neman aiki a wurinta a cikinta ina ga cbn na ciki nnpc na ciki har yanzu ko za ka ji an ce miliyan ka zama ana siyarwa za ka siya ana nema ruwa a jallo a nan murtala square aka ce za a ɗauki aiki na custom ne ko immigration mutum dubu sai da mutane dubu eh? immigration ka tuna ko alaji eh, a nan nan murtala square ni na gani to sai da kusan mutum nawa suka mutu a garin nan saboda kowa zo neman mil ticket lukmatul aish abinda zai sa ya tada komada amma dan Allah so nawa ka tashi ka je ka koyi qur'ani so nawa kawai ka je ka koya saboda kana neman aljannan Allah wanda ardu hasamawati wal ard fadinta ya fi sama da kasa wai so nake in tuna muku da cewa watan ramadana watan qur'ani ne mun karanta da ku don haka karka yadda ramadana ya wuce ba tare da darasi ɗayan biyu ba ko dai ya ka kara justin ka dage wurin karatun qur'ani kuma karka daina saboda in ramadana ya wuce mutuwa babarinka za ta yi ba za ta zo kun gane ko kuma na biyu in kana cikin wanda ba su iya ba to har yanzu baka makara ba baka makara ba ka je ka koya tunda kaga kana numfashi Allah na son ka da rahama an baka dama yau din nan ka koma ka fara Allah zai baka kuma wani abu da ke da daɗi da ilimi shine lokaci yayi ya wuce to aje ka nuna min dan gombe to aka ji ka wallahi sai na karasa wannan bayanin kai hakuri ilimi shi yafi komai tsada da daraja amma daga cikin rahaman Allah baya rowan ilimi baya rowan shi duk yanda ka dage za ka ga wata rana ka wuce lokacin da za mu je university a wani da ke mana tutorial abokin mu ne shi yake koyar da mu komai haka muka rubuta jam muka ci muka rubuta waye komai muka ci amma wallahi shi waye suka dinga soka shi da ƙasa sai da muka tafi university muka yi aji uku muna level 300 a jami'a sannan ya zo shi aji ɗaya kuma komai shi yake koya mana komai duk wanda ka sani yana cire masa hula saboda girmamawa to amma da ya haƙurin sai da ya zo kuma ya shiga gaban kowa sai da ya shiga gaban kowa da ya taho da ya zaburo ya taho sai da ya zo ya zama kuma lecturer ya zama kaza ya zama kaza ya zama kaza yanzu haka yana ga baya Najeriya to haƙuri ne da dagewa Allah ta'ala cin ka dage zai baka wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana in dai zaka dage Allah zai baka to mu ma Allah ya sa mu dage da aka koyi Qur'ani Allah ta'ala ya ce fa hasbuhu jahannam makoman sai ta ce jahannama saboda sabon da yake da girman kan da yake yi wala bisal mihad tir da jahannama ko ta zamto makwanci na mutum ai ma'ana ta zamto matabbata da mazauni na azaba mai dawwama wanda ba zai taba yankewa ba zai ci gaba ne kuma ba za a sauƙaƙa ma mutum wannan azaban ba kuma ba wani fatan lada da mutum ke yi saboda an saka masa da irin abin da ya aikata ne da haka muna neman tsarin Allah da hali irin halin yan wuta ina gan sha Allahu gobe shine dai ranar mu ta karshe da zamu rufe sai mu tashi wa minan nasi wato mutanen kirki da Allah zai faɗa su kuma za mu ji menene ayyukansu da siffofinsu daga nan in mun je gida sai mu ci gaba da aiki da abin da suke har zuwa Allah ya sake haɗa fuskokinmu da rahama abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada abin da muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya fe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu kafin mu rufe muna godiya ga wata mata wanda ajiya ta sanya wa marayun mu'az bin jabal kuɗi naira dubu ɗari a asusunsu da haka muna roƙo Allah ya saka mata da alkhairi akwai sa da za mu siya kun gan shi kila ko na dubu ɗari takwas da hamsin to in Allah ya yadda mun kusan yadda wannan san nan kusa guda hudu muke yanka musu ko biyar ko bakwai to shi wannan babba ne da haka za mu siye shi a matsayin guda biyu idan mun samu cikon ɗaya ko biyu zami muna fatan sha Allahu kafin ranar tara ga watan Ramadan Allah ya kawo da za su taimaka su tausaya a wuce wurin Allah ya sa mu dace marayu na can suna jira su ci nama ba ma fatan ku kunyata su ne ba taɓa yi an tsallake ba tunda aka fara ba taɓa tsallakewa ba to Allah ya sa ya zamto cewan kuma za ku tausaya ku ba su gudunmuwa wato da lokacin da yalwa abin da muke mamarayun ne. idan aka yanka san da kai da kafan su dama ba za a iya babbake su a kawo su har a raba musu ba sai mu ajiye su washe gari sai mu hada da nama mi musu tsire a yi ganda a abinci mai kyau galibi smc muke zuwa kun san makarantar smc za mu je mu sanar da dpo na 'yan sanda cewa muna da taro sai ba mu 'yan sanda wanda za su tsare mana wurin da njtf haka muke yi sai mu gayyato marayun gaba ɗayansu a wurin za mu yi musabaka na ƙur'ani a nan za mu yi tsere akan yi tsere mu raba dar by dar akwai daru abubakar daru umar daru usman daru ali ko waɗanne da su sai mu ɗauko hayan dawakai waɗannan dawakan da kuke ganin an gama kowane maraya sai ya hau doki sai ya hau da shi ma'ana na farko dai mu cire musu damuwa na abin da ya shafi jin cewa su marayu ne suna da iyaye na biyu ko muna amfani da shi mu ɗauke su daga cikin gurɓatattun mutanen da ke yawo a ranar sallah sanda za su dawo gida sun gaji ba ma za su iya fita ba kuma duk tsiyar da ake a gari an gama to suna dawa gida sai dai bacci goban ku sai mu sake ɗauke su sai kuma a ba su goron sallah sababbin kuɗi muke canzawa to amma yanzu tun da korona ta zo ce wani dukan tashi ka sha gishiri <laughs> hajiya corona manya to amma maganan gaskiya musulmai kuma suna da kuɗi ba wallahi mutane na da kuɗi dan Allah masu kuɗi ku fito da kuɗi dan Allah dan girman Allah ku fito da kuɗi ku ba marayu mu ko ba za ka bayar a hannunmu ba ka zo mu nuna musu kai musu da kanka ko ba shi kenan ba dan Allah ka zo muna da project ɗin a tsare ga abin da za a yi in ga dama kawai mu ce ma ga shiga shiga abin da za a yi ka turo ma'aikatanka masu zo su mu dai fatan mu a yin da Allah ku ba da gudunmuwa da aka kar a gajiya zan sake faɗin account number har sai gobe ina fata ba ku gaji da ni ba alai dan joma kun gaji da ni jama'a ko kun kosa a rufe tafsirin ne dama <laughs> to shine eh yawwa a kai ba za ta karu ba wallahi <laughs> kai baka ga ina ta zuwa a makare ba malam mubarak eh? Allah ya muku albarka da haka akan nomba shine 0026264944 stanbic ibtc sunan account din kuma mu'az bin jabal foundation na karanta wannan account din kamar zikiri yadda ka san salatin annabi dan Allah ka ko ban kunya kusa kuɗi a ciki an fahimci maganan ko don haka in an zo karshe ni dai ina ganin na isar da nawa Allah ta'ala kuma ya sa mu yi tarayya alada abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana